Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Alhamis goma ga watan Fabrairu shekarar da biyu. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. a cikin shirin namu ne za ku ji cewa ƙananan 'yan kasuwa a jamhuriyar niger sun buƙaci hukumomin ƙasar su sake tunani a game da sabon tsarin biyan kudaden harajin tva da suka shimfiɗa a farkon shekarar nan ta 2022 a ƙasar ghana kuma manoman shinkafa a ƙasar sun koka akan yadda gwamnatin ƙasar ta rage kuɗin haraji na shiga da kayayyaki a ƙasar lamarin da ya sa shinkafar su ta yi tsada fiye da na ƙasar waje muna kuma dauki da rahoto na musamman akan yunkurin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi a jihar filato najeriya akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe A yau Alhamis kasar Birtaniya ta buƙaci Rasha ta bi hanyar diflomasiya da za ta wa rikici da zubar da jini yayin da ta yi gargaɗi akan duk wani yunkuri na Rasha da bai kawo cikas ga waicin Ukraine. Ainihi yaƙi a Ukraine zai zama bala'i ga al'ummar Rasha da Ukraine da kuma tsaron Turai. Haka kuma ƙungiyar NATO ta bayyana ƙararra cewa duk wani yunkuri na kutse a Ukraine zai haifar da mummunan sakamako mai yawa. kamar yadda sakataren harkokin wajen birtaniya liz truss ta bayyana yayin da ta gana da ministan harkokin wajen rasha sarje lavrov gwamnatocin kasashen yamma sun yi kira ga rasha da ta ɗauki matakan dakile rikici da ya biyo bayan tara dakaru sama da dubu ɗari da ta yi kusa da iyaka inda ta tura jiragen ruwa na yaki zuwa tekun bahar maliya da ƙara tura dakarunta da kayan yaƙi zuwa belarus makwabciyar ukraine saboda atisayin soja da aka fara yau alhamis Kasar Ukraine ta kuma kaddamar da nata atisayin soja na yau Alhamis, inda duka biyun za su ci gaba har zuwa ranar ashirin ga watan Fabrairu. Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau ya yi tar da zanga-zanga da manyan motocin dakon kaya suka yi wanda suka rufe tsakiyar birnin Ottawa cikin fushi kan dokokin COVID-19 yayin da kasashen Faransa da New Zealand suka ɗauki matakai yau Alhamis na dakatar da nasu dokokin da suka saka. 'Yan sanda a Kanada sun yi barazanar kame masu zanga-zanga waɗanda suka toshe gadar ambasada da ta haɗa winston da birnin Detroit na Amurka domin nuna goyon bayan su ga zanga-zangar da manyan motocin dakon kaya suka kwashe makonni biyu suna yi a babban birnin kasar turudo ya shaidawa 'yan majalisa cewa jerin gwanon motocin yana barazana da farfado da tattalin arzikin kasar turudo ya faɗa a cikin majalisar dokoki jiya laraba cewa ba za a yadda da toshe-toshen ba da zanga-zanga ba bisa ka'ida ba kuma suna yin mummunan tasiri ga kasuwanci da masana'antu dole ne mu duk abin da ya kamata don kawo ƙarshen su ya faɗa masu zanga-zanga cewa ba za ku kawo ƙarshen annoba da toshe-toshen ba kuna buƙatar kawo ƙarshen ta da kimiyya kuna buƙatar ku kawo ƙarshen ta da matakan kiyaye lafiyar jama'a An gabatar da wata doka a gaban Majalisar Wakilan Amurka na sanya takunkumi kan 'yan kasar Habasha da ke cin zarafin bil'adama da hana kai agajin abinci ko kuma ɗaukan matakai da ke asasa rikicin kasar da aka shafa watanni sha biyar ana fama da shi. Hakanan kuma za ta sanya takunkumi ga waɗanda ke ba da horo da makamai ko tallafin kuɗi ga waɗanda ke da hannu a cikin rikicin. an kaɗa ƙuri'a fitar da kudirin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da dimokuraɗiyya na habasha daga kwamitin kula da harkokin waje na majalisar wakilai a ranar talata da ta wuce majalisar wakilan amurka yanzu za ta iya kaɗa kuri'a ana kuma duba irin wannan kudiri a majalisar dattijai idan aka zartar da kudirin zai sanya wa mutane ɗaiɗaiku kunkumi tare da dakatar da taimakon tsoro da kuɗi da amurka ke ba gwamnatin habasha har sai an cika wasu sharuɗan kare haƙƙin bil'adama hau kuma zai buƙaci amurka ta yi adawa da lamuni da hukumomin ƙasa da ƙasa kamar su bankin duniya da asusun ba da lamuni na duniya imf ke bayarwa ga ƙasashen habasha da eritrea labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake jaddada mahimmancin kawance don tunkarar matsalolin duniya da na shiya-shiya gabanin tattaunawar tsaro a ƙasa australia tare da ƙarfafa kudurin gwamnatin biden ga yankin bilinkin ya ce da ma'aikatan ofishin jakadancin amurka yau alhamis a melbourne cewa abin da muka sani shine lamuran da suke da tasiri kan mutane a can gida mutane a nan australia da sauran duniya ko yanayi ko covid ko tasirin fasahohin zamani na kimiyya babu wanda zai iya maganin abu ko ɗaya a cikin waɗannan lamura shi kaɗai. Tun da farko bilinkin ya yi wata tattaunawa ta zama da jama'a kan batutuwan ilimin halittu a sashen koyon aikin lauya na jami'ar Melbourne. Jami'ai na Modana da Bristol Myers corp kamfanonin har hada magunguna su ma sun shiga tattaunawar. A farkon wannan makon ƙasar Australia ta ce za ta bude iyakokinta ga matafiya na ƙasa da ƙasa da suka yi rigakafa ranar 21 ga watan Fabrairu matakin yana zuwa ne kusan shekaru biyu bayan da ta rufe iyakokinta a matsayin wani bangare na yunkurin dakile yaduwar covid-19 yayin da jihohi mafi yawan jama'a kasar india suka fara kada kuri'a yau alhamis prime minister narendra modi ya bayyana fatansa cewa jam'iyyarsa ta bahartiya janata ta hindu masu kishin kasa za ta lashe uttar pradesh da kuma wasu jihohi hudu da za su zaɓi sabbin gwamnatoci a cikin makonni masu zuwa amma masu sharhi kan lamarin siyasa sun ce zaben zai kasance wani babban kalubale ga jam'iyyar bjp zaben na jihar uttar pradesh ana sa a matsayin wani ma'aunin farin jini da jam'iyyar ke da shi da kuma siyasar ta ta hindu ta farko da ta ɗauki hankali a wadin mulkin ta na biyu a indiya amma masu sharhi kan lamuran siyasa sun ce yayin da jam'iyyar bjp ta faɗaɗa kiranta ga magoya bayanta na hindu daga cikin batutuwan da za su yi tasiri ga masu kada ƙuri'a akwai fushi tsakanin manoma da hawa farashin kayayyaki da karuwan marasa aikin yi. Toma da gaida Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar ƙananan 'yan kasuwa sun buƙaci hukumomin ƙasar su sake tunani a game da sabon tsarin biyan kudaden harajin TVA da suka shimfiɗa a farkon shekarar nan ta 2022 wanda ke nufin dole ne daga yanzu. Kowane ɗan kasuwa ya yi amfani da wata na'ura wajen buga takardar saye da sayarwa ta yadda za a iya tantance zahirin kudaden haraji da ya kamata a zuba a ma'aikatar harajin. a tasu fahimta biyan wannan harajin yayin fitowar kaya a ma'aikatar kwastam ita ce hanya mafi dacewa da yanayin kasar nijar wakilin Murya amurka a birnin yamai salamin wani barma ya aiko mana da ƙarin bayani Rashin sanin kan digin na'urar da za a yi amfani da ita wajen tantance kudaden harajin TVA da yawa jaba kowane ɗan kasuwa ya biya daidai da bayanan da ke rubuce a takardar saye da sayarwa wato factor certificate ya sa ƙananan 'yan kasuwa kiran mahukunta su sake duba wannan tsari da suke yi wa kallon marasa dacewa da yanayin ƙasar ta Nijar a bisa la'akari da jahilcin jama'a kamar yadda suka bayyana a taron manema labaran da suka kira. Malam Adamu Sama'ila na mai magana da yawun ƙananan 'yan kasuwa. 'Yan kasuwa cikin kashi ɗari tamanin da goma sha biyar ba su lafal ba. sai sun yi aiki da wannan na'ura to akwai kurakurai da yawa da za a tafkawa cikin waɗannan ayyuka sannan 'yan kasuwa ba su da kuɗin da za su iya ɗaukar wani ɗan takarda ya yi musu wannan shagorancin wannan takarda don a zo cikin daidai don su suke kira da gwamnati ta yi ƙoƙari ta jaye ma 'yan kasuwa wannan na'ura ba su iya aiki da ita. A cewar su biyan kuɗaɗen harajin na TVA ta hanyar ma'aikatar kwastam ita ce hanya mafi a'ala da za ta ba su damar sauke wannan nauyi. Eh, sunana Abdullahi Hassan wanda aka ce mai dudu. Ɗan kasuwa bai son tashi hankali. Ka san ita doka in gwamnati aza ta mutum bai zuwa ke bai yarda da ita ba yanzu fatanmu su mutane sauci su kyale mu wanga masina a dauka mu muna so mu ci gaba da aikin mu duk abin da za su yadda su yadda su wajen duwan kai masin kin ma waɗanda su kai karatu ma akwai matsala gare su balle wanda bai karatu ba ni ina za ka danna kafin ta so mazatar da wannan sabon tsari ma'aikatar haraji ta bayyana matakin a matsayin wata hanyar toshe kafar da wasu ke amfani da ita wajen kewayewa hanyoyin biyan haraji to amma a cewar kananan 'yan kasuwa suna da fargaba akan abin da zai biyo bayan ɗorewar wannan tsari wannan doka da an ka hiddo wanga lokaci a tuna ƙasar da muke a yau ga babban matsala ga matsalar tsaro ga matsala ta talauci ga matsala ta abubuwa ga sunan ga yiwa da tattalin al'umma to ya kamata gwamnati ta wannan abu ga 'yan kasuwa kuma 'yan kasuwa suna shirye babu hayaniya ba tashin hankali za su yi kokowa don su nemo su a cikin doka da oda. A baya an sha kai ruwa rana a tsakanin kungiyoyin 'yan kasuwa da hukumomin kula da sha'anin haraji dangane da wannan mataki da ke hangen kawo ƙarshen satar haraji. Sai dai tuni wasu 'yan kasuwa suka fara fakewa da wannan sabon tsari wajen tsawala farashin kayayyaki musamman ababen masarufi. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. A kasar Ghana kuma matakin da gwamnatin kasar ta dauka na rage harajin shigar da kayayyaki da kasashen waje da kashi hamsin ya janyo koma baya ga harkokin noman shinkafa a kasar abinda manoman shinkafan ke cewa muddin gwamnati bata sauya wannan matakin ba to sana'a su za ta durkushe ga wakilinmu hamza adam daga birnin kumasi da ƙarin bayani ragowar kashi hamsin bisa ɗarin harajin kayayyakin da ake shigarwa daga ƙasashen waje da gonatin ghana ta yi na ci gaba da janyo koma baya sosai ga harkar manoman shinkafa a ƙasar ghana manoma da dama dai na cewa farashin buhun shinkafan waje na kasa fiye da wadda suka noma a cikin gida hakan kuwa na durkushe sana'arsu na yau da kullum na yi tattaki zuwa kauyen afram su ɗaya daga cikin masugunan manoman shinkafa a ghana zuka mu na duka ya bata Eh, shinkafa maturin na ya zo suna shigo da shi shinkafa maturin na yana da hayafi namu na kuma nan gan mu kuma muna wahala duba mu mata ne she muka yi kuwo aikin nun na duka wahala ne ga kurin lafiya da komi duka yana da wahala shinkafa mu na kasuwa mu duka ya bata tunda ya bata nan da bayan nan da ta ya da mun doka bayan na sai na shinkafa na waje na kaya waje waje na sai ya bari a shinkafan da muke nika wannan gaskiya zaka ka je da shi makaci gaskiya ba sai benchmark na ya bari mu shinkafa mu na bai samu market saboda shi muna son gwamnati duba muna wurin na yadda za a yi mu ma shinkafan da muke nikawa na a tasse saboda mu ma zamantakewa yadda ya kamata A nasa jawabi dai shugaban manoma a Ghana Malam Abdulrahman Muhammad ya ce ba ragowar harajin kayan waje kadai ne matsalan manoma ba ciki har da tallafin takin zamani abin da ya ce zai iya janyo cikas babba gurin noma na wannan shekarar 2022. Shekaran gada muke za mu shiga aikin noma. Shekaran jiya gwamnati ya release wani takada muka gani. Aka ce muna kamar dc subsidized fertilizer MPK. 50 kg na ya zai za a sai da shi a ba mu 320 Ghana cities 320 Ghana cities su bi ma'ana 25 kg na 160 ya zama abu nan da zai sa ma ba za mu ya mamu noma shekaran gaba sai dai wani da wani za su yi to kaga matsalan da muke ke kenan. Daraktar harkan noma da makiyaya a gundumar Fusiga a jihar maso gabashin kasar Ghana Malam Idi Mahmud ya ce manoman shinkafa a Ghana ba sa samar ma masu sayan shinkafa irin nau'in shinkafa da suke bukata kuma rashin kafa kungiya mai karfi domin tunkarar gwamnati na daga cikin matsaloli da suke fuskanta a wannan yanayi na kullum kwanan duniya. So muka ce su form farmer based organizations and in sun form wannan yanzu ko magana suke so su yi ana jin su da aka fi da mutum da ce shi zai yi magana a ji. Wani suka yi suka form organizations yanzu mu mu samu su sign MOUs waɗanda ke sai shinkafa ma yanzu har sun su zo ba abin da suke so aka produce na aka aka noman ba. So amma da eh, eh, eh, sun kamar da form sign MOUs na tun farko waɗanda zo su sai na sun tun san kamar oga oh, abin da inda jasmine ne agra rice ne ko ciki ne su suke so sun su gaya ga abin da mu muke so. sai a producing so in an zan producing in sun no su kare ba kana za a yi a ce kan su ce kamar ba su kuma. Za Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Zainab Babaji dauke da rahoto na musamman akan yadda ake kokarin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi a jihar Filato, Najeriya. Shekaru hudu kenan da gwamnatin jihar Filato ta ware rana guda don tunawa al'ummar jihar muhimmancin zaman lafiya da yin yafiya kan lamura marasa daɗi na kashe-kashe da lalata dukiya da ya auku a sassa daban-daban na jihar. Tun a shekara ta dubu biyu da ɗaya da jihar Filato ta samu kanta a mummunan tashin hankali, jihar ta yi asarar rayuka da dama, an ɓarnata dukiya da dama. mutane da dama da suka tsira da ransu sun kaurace wa mahallansu. Yanayin ya kasance na kai wa juna hari da ramakon gayya wanda ya sanya lokaci-lokaci ake sake mai da hannun agogo baya kan kware-kwarewar zaman lafiya da aka samu. Kan haka ne gwamnan jihar Plateau Simon Lalon a shekara ta 2019 ya kirkiro da wani shiri na keɓe rana guda don al'ummar jihar su yafe wa juna. Ranar yana tuna mana domin zaman lafiya. Ni ne na fara a gwamna na ce ni ne zan nemi gafara domin idan mutum ya mutu idan an yi rashin tashin hankali dole ne uba ya zo ya nuna na nuna na ce a gafarce ne na ce su kowa ma haka in ka san kayi laifi ka je ka nemi gafara kuma a yafe juna kan matakan da gwamnati ke ɗauka don magance matsalolin tsaro a jihar kuwa gwamna simon lalon ya ce shi yasa ya kafa hukumar inganta zaman lafiya a jihar muna da agency na muna da haduwan shugabannin addinai tuka wanda kun sani ana kiranta irc to kuma yanzu ba ma a plateau kaɗai ba muna neman masu sarauta su shiga a zaman lafiya yanzu mun kai doka ina national assembly na constitution na arewa gaba gida idan aka yi wannan dokan zai shafi plateau domin abinda na faɗa shine ko ba mu bai komi ba in mun bar zaman lafiya a plateau wani abu ne balantana a cikin zaman lafiya akwai abubuwa da yawa da za mu yi ma mutanen plateau A duk lokacin da aka samu tashin hankali mata ne ke shiga halin kunci da takaici saboda idan an hallaka mazajensu ko 'ya'yansu sukan haɗa ayyukansu na kula da gida, renon 'ya'ya da samar musu da abinci, biyan kuɗin makaranta da sauran bukatu na yau da kullum. Zainab Abubakar da ke wakiltar matan Fulani a yankin Basa ta ce sun gaji da abubuwan da ke faruwa. Don abubuwan da ke faruwa a Basa gaskiya mun gaji da shi kuma mu mata abun ya fi shafan mu. Don mu ne da mazaje kuma mu ne da yara. in abu ya faru mu ake bari da wahala shine mu mun ga kaman mazajen mu ma ba sa aiki shine mu mun tara tsakanin mu mu matan fulani da irgwe ta yadda za mu yi mu zauna lafiya a tsakanin mu shine muna roƙon gwamna da ya bude mana kasuwa a tsakanin mu yadda za mu kawo su kawo abin da mu muke bukata mu saya a wurin su mu ma mu kai abin da su suke bukata su saya a wurin mu don su irgwe ba sun kawo mana ziyara a wajejen mu mu din ma muna shiri yanzu yanda za mu yi mu koma mu masu ziyara a wajajen su kin yi batun cewa ya kamata a bude muku kasuwa kenan kina ganin kamar mu'amala tsakanin ku da mutanen irgwe zai wanzar da zaman lafiya eh gaskiya kamar kin ga in kina zaune a wuri mai nisa ba kwa mu'amala tare ba kwa zama tare da mutum ba za ku iya sanyi damuwansu ba ina rokon matasa tsakanin matasan mu fulani da matasan irbe don ba al'umman da za ta ci gaba ba tare da zaman lafiya ba. Ita ma Madam Caroline Gwedu shugaban matan Irigwe ta ce suna bin matakai daki-daki ne na wanzar da zaman lafiya da zai ɗore. Dama mun ce maza ba su fara ba mu za mu fara. Kun san maganar peace na ba rana ɗaya zai faru ba. Muna yin sha hankali kuma mun yarda Allah in ya taba mazan mu za su yi abin da ya kamata peace agents kuma sun taimake mu suna zuwa mana kowane lokaci shine muka yadda muka yafe junanmu mace mu yafe ita ta rasa yaron ta ni kuma na rasa su dangina duk ya shafe mu a matsayin ku na mata da iyaye wani kokari kuke yi don ganin cewa kun faɗakar da mazan ku da su wayannan ƴaƴan ku wannan yi mitin kowane lokaci da su to su yi hankuri kun sani wansu akwai bata gari kila akwai wanda suna samun riba kan abubuwa wannan suna sa hannu wanda abin ya ki karewa in ba haka ba kullum mun je za mu yadda da mu da fulani kai a gaban gwamna ma sun ce a yafe mu ma mun ce a yafe amma kafin mu tashi an ja iya attack so mu muna so wannan zama permanent wa ba ma so wani attack ba domin attack din nan ne yana tashe zuciyar yara na sai su je su yi abin da bai kamata ba kuma domin mu kama aka sanya rigwe mun rasa rayuka da yawa akwai offense mata sun fi dari uku widows suna nan ba miji na maza maza ne kuma ana kashe Sau da dama matasa ne ke kitsawa da aiwatar da tashin hankali wanda ya sanya dole sai sun amince a zauna lafiya kafin hakan ya samu. Shugaban matasan kabilar Irigwe Ezekiel Peter Bini ya ce tuni suka yafe wa juna kuma za su ci gaba da gina tubalin zaman lafiya. Kasan ana neman zaman lafiya kowace hanya in gani wanda zai ka zaman lafiya ne sai a bi shi domin a samu inda za dinga ma'amala tare kamar da mata suka fada mu ma matasa mu yi zama satin da ya wuce a basa local government abinda muka yarda shine mu matasa idan har an bude wannan kasuwa mu za mu ba da haɗin kai domin a tsare wannan kasuwa so dole abin da ya faru kowane ɗaya mu mu wasar da shi domin a hange gaba abu tun da kun yafe yaya za ku yi da irin hare-haren da ake kaiwa cikin dare a kashe mutane ko kuma a barnata dukiyoyi eh kin gan hare-hare abubuwan da suke faruwa yawancin lokaci mu ma karan kanmu ba mu ma san su wa suke ba to amma abin da muke kokarin yanzu shine za mu yi abin da kiran shi da turanci sensitization eh, mu wahar da mutane su gane wannan abun mu ci gaba ka bara mu samu cin gaba ba. Shi ma shugaban matasan Fulani a karamar hukumar Basa Ya'u Haruna ya ce sun yafe wa juna amma akwai bukata da suka gabatar. Har mun ba su wannan shawarar makwabtan namu. mun ce ya kamata su bar mu mu mu shiga cikin kasar nasu kaga iri waɗancan munafukan in mun gansu mu da yake muna jeji za mu mu wayar ma da jama'a kai shawaran da muka basu kenan hausawa sukan cewa mai kiwon sun su baya daga sanda mu makiyaya ne in mun ce ba ma zaman lafiya ya za mu yi da dabbobin mu. mu muna fatan zaman lafiya insha Allah yanzu idan na fahimce ka kuna fatan kenan su kabilar Irigwe su bar ku ku koma wurin yadda kuke daki haka su bar mu muna da gonaki ma a kasan nasu ba wai su ba mu aro ba namu na kanmu ne mu koma wajen eh mun saya a hannayen su eh. idan kuka koma kana ganin kamar za a samu waraka za a samu wanzar da zaman lafiya insha Allah don kaga irin mu na wanda suka shigo ta wani gefe mu da muna wurin mun su kagan dole za mu sanar ma hukuma ga waɗansu wanda ba mu gane da su ba. Cibiyar da ke sasanta tsakanin addinai da ke da shalkwata a jihar Kaduna na taka rawa matuƙa wajen sauya tunanin al'ummomin da ke rikici da juna ta yadda za su gane dabarun sasantawa da zaman lafiya. Imam Dr. Nuraini Ashafa ɗaya daga cikin shugabannin da ke wanzar da fahimta tsakanin mabambantan addinai ya ce lokaci ya yi da al'ummar jihar plato za su yafe wa juna. Ga mutanen plato da al'ummanta su ɗauki wani hanya ta musamman musamman hanyar yafe ma juna domin sai dai ta yafe ma juna kawai za a iya ma juna adalci don kowa mai laifi ne. Wannan shekara abin ya fito da sabon salo. saboda al'umma musamman da suke zaune tsaye tsakaninsu musamman al'umman irigwe da fulani da suke basa local government wanda ke kwanakin nan ita ta fi tasiri akan irin kashe-kashe da yake faruwa su aka kira hira muka yi ta hidima a kansu muka ta tattaunawa har ya kai ga sun ce sun yarda su yafe wa juna saboda haka yanzu kudurin su a gina masa kasuwa guda daya wanda da fulani da ya za su da cin dan da kowa kasuwan shi daban-daban mazaunan shi daban-daban da sauransu yanzu suna so su hada su koma tsuntsiya madaurin ki guda kaga wannan babban nasara ne shi ma rabran Dr. James mobile Wuye ɗaya daga cikin shugabannin cibiyar ya ce waɗanda lamarin ke shafar su kai tsaye sun amince su zauna lafiya don haka yake da yakinin samun zaman lafiya a faɗin jihar Filato. Kun ga mata sun koka, kun ga matasa an kawo su gaba, an ce lallai makonnan da za a shiga ana son su zo su zauna su samu mafita da za a zauna dindindin tsakanin al'ummar nan da suke cikin tashin hankali. In wannan wurin ya ɗauru, shauran wurare bangarori na Filato ma za a aza tubuli akan tubulin nan da aka yi za a samu zaman zaman lafiya da wamammiya da yadda mai sama mu kuma muna a shirye kamar da shi mai girma gwamna ya gabatar da mu cewa za mu taimaka mu ma yara nan da'a a ga yadda za amfani da addini a shuka musu ra'ayi mai kyau maimakon munin ra'ayi da ke kai su ga gasa amma wani irin gasa na kisa a ce wannan sun kashe gobe sun kashe ana so a datse wannan yanzu a fara shuki sabon shuki ta tohu tohuwar kuwa na zaman lafiya. Reverend James Mobile Wuye kenan Gwamnatin jihar Plateau dai ta yi alkawarin samar da kasuwa a yankin na Basa da ci gaba da horarwa kan zaman lafiya wa al'ummomin yankin inda gwamnan jihar Simon Lalon ya bukace su su fitar da bata gari daga cikinsu don samun dawwamamman zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To madalla a Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. saurari assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani shirin takaitattun labaran wasanni wanda ni abdulhab muhammad ke gabatarwa a kowace ranar alhamis a daidai wannan lokaci da yardan allah a bayan shafe wata guda ana fafatawa tsakanin kasashen nahiyar afirka a gasar kwallon kafa da ya gudana kasar kamaru kasar senegal ita ce ta lashe kofin wanda kuma shine na farko da kasar ta dauka tun da aka ƙirƙiro da gasar a nahiyar afirka 'yan kwallon kafar senegal din tuni suka koma kasarsu suna mai farin ciki da kuma murnar nasarar da suka samu kuma sun samu babban tarba tare da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da kuma raye-raye daga al'ummar da suka yi da fifi a filin jirgin saman kasar. yadda aka tarbi gwarazan 'yan kwallon senegal kenan a lokacin da suka isa gida dauke da kofin da suka ciwo a kasar tasu yanzu kuma hankula ya karkata zuwa kasar qatar ta yankin larabawa wanda take shirin daukan bakuncin kasashen duniya a gasar kwallon kafa na duniya da za a yi a cikin wannan shekara ta 2022 a yayin da wasu kasashen sun san matsayinsu musamman kasashen turai da kuma latin amurka sai dai a nahiyar afirka akwai fafatawa na ƙarshe da za a yi a ranar 22 ga watan gobe na maris kasashen kuwa su ne masar da senegal sai kuma kamaru da algeria da kuma ghana da nigeria ƙasar congo dr za ta fafata ne da morocco a yayin da ƙasar mali za ta fafata da ƙasar tunisia za a sake karawa zagaye na biyu kuma na ƙarshe a tsakanin ƙasashen a ranar 28 ga watan maris bayan mako guda kenan da buga zagayen farko sai a dakwance mu. ake ciki kuma hukumar kwallon kafa ta najeriya ta sake amincewa da augustin ivavon a matsayin darekta kuma mai ba da shawara a kungiyar kwallon kafan super eagles na wucin gadi kuma shine wanda zai jagoranci kungiyar super eagles din a fafata da za a yi da kasar ghana a watan gobe bayan haka akwai masu taimaka masa da suka hada hada emmanuel amunike da salihu yusuf da joseph yobo a yayin da olusius agu shine kocin gololi abdulhamid muhammad mai amurka daga bauchi a nigeria To Dalla. yanzu ko gaba balle ya dawo da takaitattun labaran duniya. A yau Alhamis kasar Birtaniya ta bugaci Rasha ta bi hanyar diflomasiya da za ta kaucewa rikici da zubar da jini yayin da ta yi gargadi akan duk wani yunkuri na Rasha da zai kawo cikas ga waicin Ukraine. Ainihi yaƙi a Ukraine zai zama bala'i ga al'ummar Rasha da Ukraine da kuma tsaron turai haka kuma kungiyar nato ta bayyana kararar cewa duk wani yunkuri na kutse a ukraine zai haifar da mummunan sakamako mai yawa kamar yadda sakataren harkokin wajen birtaniya liz truss ta bayyana yayin da ta gana da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov prime ministan kasar canada justin trudeau ya yi tar da zanga-zanga da manyan motocin dakon kaya suka yi wanda suka rufe tsakiyar birnin ottawa cikin fushi kan dokokin covid-19 yayin da kasashen faransa da new zealand suka ɗauki matakai yau alhamis na dakatar da nasu dokokin da suka saka to masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baban da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham da ta bada umarni da ma mu na wannan daren Baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.